Assalamu alaikum masu saurare barkamu da sake saduwa a shirinmu na jawabai daga dattawa. Kamar yadda aka saba sharar fagen ga gogan naku El Hikaya da yadda ta kaya a fagen labarai a Najeriya mako mai shuɗewa. Shugaba Buhari ya ci gaba da ziyarar jihohin da ake samun tabarbarewar tsaro inda ya ziyarci iyayen matan dabci a Yobe da alwashin ceto matan. What are we demanding? Bill girls now Ƙungiyar BBOG ta ba da wa'adin mako biyu ga gwamnatin Najeriya ta amsa tambayoyi masu sarƙaƙiya kan sace matan dabci ko ta nufi kotu. Hukumar hasashen yanayi ta fitar da tsarin damunar bana a Najeriya da nuna za a samu ruwa kamar yadda aka saba sai dai akwai barazanar ambaliya. Ga shugaban hukumar Farfesa Sani Mashi. Inda ƙalubale a zo a gaya mana sai mu san yadda za a warware shi manoma su ɗau matakan da ya dace. Shugaban hukumar Alhazai Barista Abdullahi Muktar ya ce an ci gaba da wa Alhazai kuɗin hidimar da ba a yi musu ba daga shekara ta 2015 an wa Alhazan kusan naira biliyan uku. Na'ura ne mai sanyi kawai a Arafa wanda bai sanyi ba sai da aka damu da alhazan Najeriya kowane alhaji sa. Yayin da majalisar wakilai ta dawo da dan majalisa Abdulmumin Jibrin bayan ya nemi ahuwa can kuma Filato ana ci gaba da kwantar da fitinar jama'ar Miyango da makiyaya da ta yi sanadiyar asarar rayuka har da sojoji. Nasiru da Malika murar Amurka daga Abuja, Najeriya. Yanzu kan bari mu shiga zauren mu na jawabai daga dattawan arewacin Najeriya. Yau dattawan da za su sake yi ma 'yan arewacin Najeriya jawaban su ne Profesa Thomas Adeyanju daga garin Kaduna, da kuma Alhaji Aliyu Ilyasu Ardido jigo a ƙungiyar Miyatta Allah shi ma daga garin Kaduna. Ga Profesa Thomas Adeyanju. Assalamu alaikum jama'a, ina muku wannan magana ne daga Kaduna. Ga abubuwan da muke ganin kamata a tuna da su. Na farko dai manyanmu Allah ne fa ya zaɓe su. madawacin sarki shi ya san waɗanda suka dace a zaɓa an zaɓe su a wannan mukami domin su taimaki jama'a su lura fa cewa a wani lokacin da kowannen mu zai ba da lissafin abubuwan da ya yi mu tuna cewa wannan ƙasa tamu ba za ta samu bunƙasa ko cin gaba ba sai dai mun haɗa kai mun taimaka waɗanda muka zaɓa mun bi dai yadda doka ta yi domin mu samu zaman lafiya musamman domin ba zaman lafiya ba cin gaba ba wani kabilanci ko daga wannan state nake ko ko daga wannan addini nake sai mun haɗa kai kana mu ci gaba wayanda suka so su ɓata mana wannan ƙasa ta wani sashen wannan ƙasa mu, su ma kansu Allah sa su daina halin ta'adda muna son ita gwamnati kuma zan dawo kanta akwai matsaloli da suke ci mana tuwa ƙwarya a wannan ƙasa na ambaci zaman lafiya za su samu kila da yadda Allah da taimako mu samu mu shawo kan waɗanda suke ta'addanci a can arewa gabashin Najeriya waɗanda ake kira Boko Haram don Allah a samu gwamnati ta yi iyakacin kokari ta samu dai ta kawo zaman lafiya a wannan sashi ba za mu samu cin gaba ba in dai waɗannan na ci mana tuwa ƙwarya da tashin hankali mutane ba za su samu su zauna sosai ba su koma gonakinsu da abubuwan da suke yi za mu so kuma mu roƙi gwamnati akwai waɗansu fannoni da suke mu musamman ga mu ƙasa mai mai amma duk da haka sai kaga ana wani dogon jerin gwano ana cewa wai mun sai ya fito daga wata ƙasa daban abin daban kunya gwamnati ta taimaka ta shawo kan wannan matsala ta fetur akwai matasa da yawa da ba su da aiki sun gama university nasu jami'a tasu amma ga sunan ba aiki gwamnati ta yi ƙoƙari ta samun samari matasa aiki eh, domin in babu wannan fa ba za a samu zaman lafiya ba sai ka ga malaman makaranta an yi wata da watanni ba a biya su albashi ba ko ko in an biya su ma albashin ba wani abin a zo a gani ba ne sai ka ga wai an ce an biya mutum rabin albashi ko ma ba a biya shi ba wata da watanni to idan muna son cin gaba fa ilimi yana cikin na farko da za a tanada eh, manyan mu don Allah da annabi a taimaka mana a mana gwamnati da tsoron Allah mu bi su da addu'a da kuma bin doka yadda ya kamata a huta lafiya shi kuwa Alhaji Ilyasu Ardido cewa yayi jama'a assalamu alaikum sunana aliyu ilyasu ardido tsohon sakataren ƙungiyar mai Allah ta jihar kaduna kuma jigo a cikin ƙungiyar ta tarayyar najeriya wato al'umman fulani da suke fuskantar barazana da alubale da kuma abubuwa da ya marasa daɗi kowane irin abu za a ce al'umman fulani suna kaza suna kaza na farko muna ba su haƙuri da domin nasu ne suka jawo musu waɗannan abubuwa domin da Allah ya sa yaransu sun amfani da koyarwar da mu muke kiransu a kai muke gaya musu abubuwan da ya kamata wanda dattijai suka sa mu a kansa wanda alhamdulillahi mu ba a samu irin haka a wajejenmu ba su yanzu suka zo suke irin wannan abu da ba a samu haka ba don haka duk wata azaba da wani abubuwa da za su sha to muna roƙonsu da su gyara kawunan su. domin su zauna lafiya kamar yadda magabata suka zauna lafiya. To game da rikicin manoma da Fulani a tarayyar Najeriya yawanci manoma wanda za a zo ya ɗan laluransa a ibi kawai a ce ya je wuri kaza sai ya je tari labin shanu ko inda suke kiwo kawai je ya gona a nan. Wannan shine abin da ke haifar da fitina. Yanzu abin da ya shafi wanda ake magana kamar tattalin arzikin ƙasa yadda ake ta faɗi tashi yanzu mu abin da muke roƙo ga ga mutanen Najeriya baki ɗaya da a ci gaba da addu'a da kuma yin ma gwamnati biyayya da kuma sa ta a kai a kan abin da ya kamata a faɗin musu gaskiya domin ga abubuwan da ya kamata a yi a kai wasu sun koma sun rabe suna cutata ma 'yan uwa su kuma shugabannin su zan cewa suna kamanta gaskiya suna adalci ba su koma su zauna inda ba sa ganin al'umma ba don haka nan mutanen najeriya suna cikin musifan da sai dai allah ya fitar da su amma a yi haƙuri to ina roƙon 'yan majalisar tarayyar najeriya da su ji tsoron allah su taimaki al'umman da suka kai su wannan guri shine su yi aikin da ya kamata a kansu domin ba aikin kansu suka je yi ba sun je aikin al'umma ne don haka faɗa a kan abin da za su samu ba shi ne ba a abin da zai raya al'umma ne da abin da zai gina su shi ya kamata su yi magana a kai amma sun saki aikin da ya kamace su sun koma suna yin abin da ya son ransu kawai wannan ko ba zai kai su gansara domin za su dawo gida su cimma al'umma kuma idan mutum bai gina alheri ba to shi ma ba zai ga alheri ba kuma alhamdulillah ina kira ga duka al'umman najeriya wanda suke bangaren kiristoci da musulmai da su yi tsoron allah su zauna lafiya addinan nan gabaki ɗaya da ake magana a kansa musamman addinin musulunci sunan shi ma islam ne zaman lafiya ne saboda haka suma ma kiristoci in sun addini sun tabbatar da cewa babu maganin bloodshed babu maganin zubar da jini a cikinsa babu takala abu ne wanda yake bukatan a zauna lafiya don idan babu zaman lafiya babu inda alheri zai shigo a kowace irin ƙasa ce wannan don haka ana cewa ma annasu linnasu min badawin wa babin babun li babun izalam yashuru hadamu da mutanen birni da mutanen ƙauye kowa ya yadda cewa bawan kowa ne idan bai bauta ma kansu bai bauta ma uwansa ba sai su rushe baki daya don haka nan ina kira ga al'ummar Najeriya da kowane bangare su zauna lafiya shine alheri da albarka zai zamo a cikin wannan ƙasa namu don mu zauna lafiya mu ci riba. To nan muka kammala shirin na jawabai daga dattawan arewacin Najeriya sai kuma sati mai zuwa a kasance lafiya cikin annashuwa da kwanciyar hankali da lumana.